daren juma'a daren 27 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 41 cikin jarangiyar darussa daga littafin a siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i wa ra'iyya wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na shi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da ka'idojin shugabanci da rikon amana da rabon arzikin ƙasa da sauran abubuwa wanda gaba ɗayan shi malam Ibn taymiya yana mana sharhi ne akan faɗin Allah inna Allah murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma yu'idukum bih inna Allah kana sami'an basira to yanzu ya gama yin bayani akan kashi na farko na wannan littafi bangaren faɗin Allah inna Allah murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah subhanahu ta'ala yana umarninku da ku mai da amanoni zuwa ga masu waɗanda suka baku ainihin muka je bayani akan shugabanci da rabon mukami da sauransu wanda a taɓaice yake nuni zuwa ga cewa wajibi ne bayar da amanar da aka ɗaura wa shugaba shugaba da ke shugabanci amana ce Allah ya ɗaura mashi. duk da yake ayan kamar yadda muka ji a baya asalin ta sauka ne akan batun wato mukullin ka'aba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa su Uthman ibn Talha bayan an yi fatu makka wanda a da mutane suna ta gogoriyo suna so ya babbasu kamar mutanen gidansa irin su Abbas da makamantansu sun yi tunanin ko zai kwace wannan aiki na wato kula da security na Ka'aba ya danka wa mutanen gidansu to Allah ya mashi umarni cewa ya maida wannan amana zuwa ga masu ita haka kuma kamar da ba cikin hadisin al'imamu Ahmad da Abu Dawuda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addil amanata ila man itamanak wala takhun man khanak kamar da amana zuwa ga duk wanda ya baka amana kuma kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka limamu ibnu kasirin a cikin sa yake cewa wannan ah, umarni ya ummu jami'al amanatil wajiba alal insan wannan umarni ya game dukkanin amanoni waɗanda suke wajibi akan dan adam tun daga misali amana irin ta shugabanci wadda aka baiwa shugaba ya ji tsoron Allah akan talakawansu sa ya musu abin da ya kamata amana ta aure da ake ɗauka a ba miji har malamai suka ce ita kanta mace Allah ya ba ta amanar wato al'aurata amanar budurcinta da abin nan ɗinta haka amana ta ajiya ko jingina ko bashi amana ta makwabtaka amana ta sirri da za ka gaya wa wani amana ta karantarwa a wajen malami wajibi ne ya ji tsoron Allah ya maida amanar faɗin gaskiya da yin abin da ya dace amanar da za a baka kai mai gadi a gidan wani alhaji ko a wani kamfani ko a wata kasuwa ko a wani waje da ake gadin motoci amanar da za ka bai bakanike ka kai mashi mota ka ka tafi ka batta wajibi ne mai maka da amana kai ya zalunce ka haka tela da za ka ba yadin ka, haka ainihin wato masu zama a a gidajen haya amana ce ta masu gidan a hannunku haka masu tuki dukin motoci ko keke nafe mai kawo uku ko babura duka amana ce ta masu wannan dukiyar haka malaman makaranta masu koyar da 'ya'ya a makarantun islamiyya da boko duka su ma amana ce a hannunsu zaka kamar da ibn kafir yake faɗa kusan kowane mutum akwai amana a kansa kisa Allah ya annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sannan kuma muka ji cewa wanda duk ya ki amanan nan Rana alkiyama zai biya ta kamar da ba cikin hadisin muslim da manzo Allah yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuktasa al-shatil jama'a min al za a za a maida amanoni ranar alkiyama kowa abinda ya ci na amana inda ya samu tasgaro ko ya gaza ko ya rashin gaskiya ko ya zalunci ko ya sama da faɗi ko ba baki ranar alkiyama sai amai da wannan abu annabi ya ce hatta akuya mai kaho da ta tunkuyi maras kaho ranar alkiyama sai Allah subhanahu ta'ala ya biya ta da haka al'amarin ba kankani bane Allah ubangiji ya tsare to bayan da malam ya gama waɗannan tattaunawa a kan wannan bangare na farko na aya shine inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha daga farkon littafin har zuwa nan abin da yake magana akai kenan yanzu kuma sai yace ce faslun wa amma qauluhu ta'ala wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli fa innal hukma bainan nasi yakunu fil hududi wal huquqi wa huma qismani fal qismu al awwalu al hudud wal huquq allati laysat li qaumin muayyanina bal manfa'atuha li mutlaqil muslimina aw naw'in minhum وكلهم محتاج إليها وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل قطاع مثل حد قطاع الطريق والسراك والزناة ونحوهم ومثل الحكم في الأمر آه، ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين فهذه من أهم أمور الولايات آه، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال يقام بها الحدود تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفي مالا يا أينهم واتو شغب دا بياني ينا فصل ga wata يتشي wa amma qawluhu ta'ala ka dai fadin Allah a ƙarshen ayar a kashi na biyu na ayar da Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi kuma duk sanda za ku yi hukunci tsakankanin mutane an tahkumu bil adli wato Allah ya amurkum an tahkumu bil adli yana umurtar ku anan ma ku yi hukunci da adalci malamai suka ce wannan alkhitab na hakamtum alkhitabu huna muwajjahun ila wulati wal umara wannan uh, umarnin ana fuskantar da shi ne zuwa ga shugabanni da jagorori da kuma duk wani wanda yake a uh, wakilcin su kamar da al kurtu yake fara cikin tafsirin sa ce wa yadkhulu fi zalika ghayruhum bil ma'ana idan shugaba ya baka wani mukami ma'ana gwamna ko sarki ko ciyaman ko wane ne ya nada ka kaza shugaban yan sanda alkali an nada ka principal wato dai wani shar'iyya aka baka wani legitimate office wanda karkashin wannan ofishin kana da salahiyya, kana da ƙarfin shugabancin zartawa da yanke hukunci da bayar da horo da ba da doka da oda a bisa iya farfajiyar abin da wato dokar ta halasta maka to ni kai ma ka shiga ƙarƙashin wannan ayar haka ita wancan bangaren na amana ya shafi kowa a da'ul amana amma ya fi karfi akan shugabanni wannan kuma ya shafi shugabanni ne kadai don wani ba zai ce bari ya je ya yanke hukunci ba bari ya je ya an kama wani ya sata bari yanke mai hukunci an kama wani ya zina bari mai hukunci a ba zai zama fauda kenan to Allah ya ce inna Allah in eh, wa idza kamtum bainan nasi an tahkumu bil adl malamai sun magana akan karshen ayar da inda Allah yake cewa inna Allah ni'ma ya'idhukum bi inna Allah kana sami'an basira munasabar cewa Allah yana ji yana gani ku tabbatar da cewa duk abin da kuke yankewa na hukunce hukunce da duk wani kulla kulla da kuke yi na yin ba kere, ko sama da fadi ko canza gaskiya ko zalunci to Allah fa yana ji yana gani kowa ya dinga sa wannan a cikin kwakwalwarsa san da yake wani zalunci ko wani hukunci wanda ba haka Allah yake so ba sawon a cikin gidanka ne a ofishinka ne a ƙarƙashin 'yancin dokakka ne kai ne shugaban 'yan agaji shugaban 'yan kastiliya shugaban 'yan karota ne kai kwamishinan 'yan sanda ne dpo ne principal ne ballantana kuma sauran manyan su gwamnoni da ciyamomi da sarakuna da sauransu duk wanda yake hukunci ya dinga tuna cewa inna allaha kana sami'an basira Allah yana ji kuma yana ganin abin da kake Allah ka samu cika da imani malam ya ce, innal hukma bainan nasi yakunu fil hududi wal huquq hukunce hukunce da ake tsakankanin mutane suna kasancewa ne fil hudud akan iyakoki da Allah ya ginda ya ce kar a tsallake wuri kaza to idan mutum ya girin gidi shi ya tsallaka sai a yanke mishi hukunci wal hudud wal huquq da kuma haƙoƙin haƙoƙi da Allah ya hana a tsallaka haƙoƙi kala uku ne akwai hukukin lahi akwai hukukin nasi akwai hukukin daula akwai haƙoƙin da suke na Allah ne irin imani haƙƙi ne da Allah ya barwa kanshi dole kai imani in ba ka yi ba kai kafirci to ka taɓa haƙƙin Allah da sauran ibadoji akwai haƙoƙin da na mutane ne kamar ka shiga cikin mutuncinsu ko ka saci dukiyarsu akwai kuma haƙoƙin da na daula ne shine karya wata doka ko ta yarjejeniya da aka yi a zaman ƙasa kamar leƙen asiri in mutum ya ma wata ƙasa leƙen asiri ya taba haƙƙin daula ne yanzu kamar mutum idan ya je misali yanzu ya cinna wa kasuwa gobara to yanzu duk da ya taba haƙoƙin bayi amma ya taba haƙƙin daula don ya taba tattalin arzikinta da sauransu to sai ce wa huma kismani wajen yanke hukuncin akwai hukunce-hukunce iri biyu فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم mu'ayyanin akwai wasu hukunce-hukunce da wasu haddoji waɗanda ba na wasu mutane ne na musamman ba ba na wasu ba ne kamar yadda muka ambata wato sun zama na maslahar duka al'umma ne bal manfa'atuha hali mutlaqil musulmi, amfanin ire-iren waɗannan wato uh, hukunce-hukunce da haƙoƙi na duka musulmai ne au nau'in minhum ko kuma ya shafi wasu sashi na musulmai wa kulluhum muhtajun ilaiha dukkanin musulmai suna da bukata izuwa ga wannan haƙƙi ko tsayawa iya wannan iyaka wato samma irin wannan su ake kira da hududullah wa hukukullah su ake cewa haƙoƙin Allah ko haddojin Allah mislu kaman qutta'u ah, haddi mislu haddi qutta'i tariq kamar yanke hukunci ga 'yan fashi masu tara hanya masu fashi da makami armed robbers surraq da masu sata lafazin surraq jam'i ne na sarik daga saraka ya siriku a asaraka akan ce kuma asarika ah, ma'anan shi kamar yadda suke faɗa shi ne Eh, sata eh, kamar yadda din ya faɗa cikin asuya shine mutum ya je manja ila hirzin mustatiran fa Malam malan wanda ya ya je cikin wani wuri da aka killace aka rufe aka sa makwado ya zo ya saɗaɗa mustatiran ko ya bi duhun dare ko ya yi mamaya san da ba a ganin shi amma dai cikin tsari ya je ɗauke abin da ba na shi ba malan malan lighairihi idan ya dauka ana kallansa kuma wanda zai fusga kenan shi suke ce mushi mukhtalis ko mustalib ko muntahib muntahib sune kamar irin ana zanga-zanga wanda suke ɗiban ganima yan wawa su yan kura ba ki san rabo sai wawa kamar irin da in ana wata hayaniya sai wani kawai su zo su fasa shaguna ko su ga wata mota da kaya su fara ɗiba suna guduwa to wannan muntahib ne ko mustalib wanda zai zai kwace wani abu ya ruga da gudu irin yan kwace da yan fusge ko yan sane duk waɗannan a urfi na mutane barayi ne amma a istilahi na shari'a hukuncin su ba ɗaya bane da na barawo idan kuma yana da wani abu da zai nuna maka kamar makami sannan ya kwace shi ake ce ma ghasib dan kwace to za aka zo jam'in sai a ce eh, kamar da ake cewa eh, abin nan fasik fasaka sarik saraka ai fataha sarikun saraka kamar da ake cewa fasakatun ko a ce kamar da ake cewa fasikun fusak sai kuma a ce sarikun surrak to da irin shi ne yin amfani a nan surrak kamar da ake cewa fasikuna sarikuna sarakatun fasakatun sariqun eh, fasiqun eh, fusaqun shi ma sariqun surraqun ina fata mun gane wannan to yace da kuma hukuncin barayi da gaga barayi maslaha kowa ne ba wanda yake so a mai sata ba ta shafa wani maslaha mutum ne kwaya ɗaya ba wazzunat da kuma maslaha ta yin hukunci ga mazinata shi ma maslaha ce ta duka al'umma domin kamar yadda eh, hana sata kiyaye dukiyar mutane yana matsayin ɗaya daga cikin kulliyatul khams to shi kuma kiyaye abin nan hana zina yana da alaka da ma kulliyatu guda biyu akwai batun kiyaye mutunci a ciki ko kuma batun kiyaye nasaba kuma babu wanda yake so a yi zina da wani nashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan saurayi bayani a ciki cewa a cikin hadisi cewa za ka so a yi da mahaifiyarka a'a za ka so a yi da kanwarka a'a za ka so a yi da yarka a'a za ka so a yi da kaza ɗinka a'a to wannan da kake nema ka yi zina da ita ita ma tana da ɗa tana da eh, binnan eh, eh, wa ko ƙani tana da siriki duk tana da waɗannan wanda suke abin nan ɗinta suke jin alfarmata a tare da su asalin abin da ya kire da ya eh, babi musamman ko fasli akan zina ma fasali abin da ake da zuci da zina daga cikin shine kamar da malamai suke cewa alwata'ul khali min almulki wa shubha shine mutum ya tara da matar da bayi da mallakata kuma babu shubha kai? mallaka tana faruwa ta ɗayan hanya biyu shine kamar da Allah ya faɗa cewa ah, walladina hum li furudihim hafizun ah, hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum daga ala azwajihim mallaka ta hanya aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma wanda suka mallaka ta hanyar wato jihadi wato bayi kenan tun babu ɗayan wannan sannan kuma babu wata shubuha shubuha shine mutum ya zake wata mata da tunanin wadda ta halasta gare shi ne kuma wanda zai tarar da wata mata kwanci a mashin fudin. abin nan din shi bedroom dinsa tunanin matarsa ce ashe ba ita ba ce ko kuma misali mutum ya je a auri irin ah, mata take tana da twin sister sun yi kama da juna ya zo ya yi wata mu'amala ta kai ga har ya auka wannan twin sister din ba tare da ya sani ba wannan shuba ne ba a ce mashi zina amma dole za ta yi istibra'i kuma dole zai biya ta sadakin wannan taki da ya mata daga baya idan al'amari ya bayyana to su akan ce zunat, kuma akan ce eh, idan mata ne a ce zawanin zawani eh, eh, zani zunat zaniyatun zawanin Allah ka tsare mu da wannan bala'i zai dai magana kansu a gaba wani hauhim da makamantan waɗannan kamar 'yan luwaɗi da 'yan lesbians da sauransu irin waɗannan ɓarnan ومثله da kuma alhukum fil umuri sultaniya sauran hukunce hukunce da suka shafi al'amuran shugabanci administration kamar eh, wato decision making eh, wato kararar yanke hukunce hukunce ɗaukan doka da mataki eh, da kuma yin gaba gaba wajen yin abu me ya dace a yi a harkar ilimi harkar lafiya harkar tsaro tattalin arziki al'adu kafa hanyoyin samar da wato ayyukan yi da raya ƙasa da gine-gine da samar da magani littattafai samar da wuraren wasanni na yara ko wuraren abin nan kasuwanci kasuwanni duk abin da dai aka san zai zama mashare wato ayyuka na raya ƙasa wannan ma duka eh, kowa na da maslaha kai. kowa yana da maslaha akan a samu wutar lantarki a samu hanyoyi a samu asibitoci kasuwanni a samu tsaro a samu magani rigakafi a samu yadda za a tallafa ma gajiyayyu da marayu da marasa karfi da duk sauran abubuwa ko ta samar da ayyukan yi ga yayayan eh, al'umma wanda 'ya'yan gwamnati ne bayan sun gama makaranta ya zama suna da abin da za su da sauransu duk waɗannan mashari ɗin na da kuma jihadi a gwamnatin musulunci da abin nan tauzif wato eh, employment empowerment na talakawa duk wani ya cikin alhukumu fil umuri sultaniya wato administration and decision making shi kanshi shugabanci din wal hukuf da al'amarin waƙafi wato dukiyoyi wanda mutane suka bar su a matsayin wakafi sawa'un waɗannan dukiyoyin ain ne kuɗi ne haka karansi ko kuwa wasu aƙar wato properties kamar makaranta ko hostel ko rijiya ko wani kamfani ko wani mashru'i wal wasaya da kuma wasiyoyi wasiya da wani da wani abu cewa yayi wasiya ayi kaza da dukiyarsa allati laysat li muayyanin wanda wannan wakafi ko wannan wasiya ba a yi su ga wasu muayyan ba an yi su ne kawai don gwamnati ta kula da su a kasashen da aka san muhimmanci irin wannan abubuwa musamman kasashen larabawa da sauran na musulmi zaka ga akwai ministries ko kuma wasu abin nan abin da ake ce ma md g ne ko mda bin me suke ce shi department and uh, agencies Eh, suna suna wanda suke kula da wannan misali yanzu aka ga akwai akwai ministry of education wanda ƙarshen ta akwai abubuwa da dama misali akwai subeb akwai eh, nuc akwai eh, jam akwai waye ne kudu wannan hukumomi da suke kashin suke kashin ma'aikatar ilimi to haka a ma'aikatar da ke kula da misali mu ɗauka zakka da wakafi ko mai ce ma ana samu haka inda suka san muhimmancin waɗannan abubuwa amma lil asafi shadid mu kasashen mu akwai rangwame game da wannan Allah shi kyauta to ya ci gaba da cewa fa hadhihi min umuri alwilayati wadannan suna daga cikin dukkan ayyuka na shugabanci wali hadha qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu da ka sayyidina ali Allah ubangije ya kara masa yadda yake cewa la budda lin nasi min imaratin barra kanat aw fajira mutane ba makawa gare su mutane za su rayu sai sun samu shugabanci al'umma ba ta yiwa babu shugabanci eh, za mu zo insha Allah akwai series na lectures da muke fata za mu yi akan shugabanci da da'a da tawaye da makamantansu musamman saboda irin rigingimu da suke tasowa kokarin fahimtar ma yaya manhajin salaf yake game da wannan al'amari da kuma eh, tarihin yaya al'amura suka faru da bayani akan wasu waɗanda suke ƙoƙarin sai sun wulaƙantar da darajar wasu eh, a wannan ƙasa ta masu najeriya suna sukan malamai waɗanda suke malamai ne na allah duk da yake ba a tsarkake su daga kurakurai amma su suna so su wancan kalar da komai eh, saboda zalunci to wannan ya zama mas'uliya dole sai an tattauna akan wannan matsala don fito da ababe fili to insha Allah a wannan lokaci za mu yi kokari mu tattauna gurgudan hali akan theory na leadership a yadda yake a musulunci da kuma yadda yake ma a wajen musulunci a sauran binnan wato a sauran adabiyya wanda ba na musulunci ba eh, insha Allah gurgudan hali abinda Allah ya huwace mana da abinda muka da tsintsinta a cikin dan kwantataccen bincike irin namu sai na ali yake cewa dole ne mutane su samu shugabanci abin nan wanda yake ko dai na adalci ko ba na adalci ba amma ba za a zauna hakanan kawai babu shugabanci ba ba zai yiwu ba don in babu shugabanci to al'amari kuma sai ya fi lalacewa fiye da yadda ake fiye da kake ganin shugaba ya zama wato mara mutunci ko mara adalci ko mara kirki ko azzalimi to idan kuma babu shi abinda za a yi kuma sai ya wuce haka abinda za a yi na rashin imani sai ya wuce haka faƙila sai aka ce ya amiral mu'minin ranka ya daɗi hadhihi albarra kad arafnaha eh mun yadda idan ka ce shugaba mai adalci mun fahimta amma fama eh, fama balul fajira to ina maganar shugabanci ko daula wata ke azzaluma ita kuma ya kake nufi sai ce ya ce tuƙamu bi hal hudud ko yaya ne za ta sa a tsayi da haddi za a dinga kafa duk za a dinga yin abin nan wato hukunce hukunce wa ta'manu bi hasubul sannan kuma hanyoyi za su amintu za a samu aminci a hanyoyin da mutane suke bi mutane za su dinga tafiye-tafiyen su su kai su kawo lafiya lau su je wannan gari su je wancan to kaga mu a kasashen mu ba za mu za mu fi kowa fahimtar wannan domin rashin samun aminci a cikin garuruwa da tafiye-tafiye ba karamin bala'i ba ne bayan Allah subhanahu ta'ala ya tsara dan adam a bisa yadda Allah ya tsara shi dan adam dole ya tafi, tafi baya iya zama wuri daya akwai masalih din rayuwarsa da suke tirsasa mashi sai ya bar garinsu sai ya je wani gari sai ya je nan ya je can to haka ce garuruwan nan ba sa shiguwa fita daga birane zuwa wasu garuruwa bai yiwuwa to kaga bala'i ya tabbata kenan Allah ubangiji ya kawo mana eh, sassauci Allah ya kawo mana ainihin wato ah, ah, rangwame a cikin rayuwarmu ya ce wa jahadu bi hal'adu sannan za a yi amfani da wannan ainihin wato yanayi a yaƙi abokan gaba sarakuna ko da azzalimai ne to za ka ga za su yaƙi abokan gaban musulunci sarakunan da aka yi musamman na banu umayya banu abbas suna zaluncin suna komai suna ɗanɗana wa musulmai kuɗa ma kuma ba sa ƙyala kafaran ma ba sa ƙyala kafarai da zaran wani abu ya taso za su shiga gaba su je kan ji kan karfi sai abin da ya kamata duk da ba wai dole ya zama a garin yin hakan talakawan su na jin daɗin su ba wayu qasamul fai kuma za a raba arzikin ƙasa za a raba arziki na al'umma kowa ya samu abin da Allah ya mu shi. wannan asari na sayyidina ali abdurrazzaq sanaani ya ruwaito shi a cikin al haka al-imamu al-hafiz abubakar al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman da isnadinsa ya zo da matsala a ainihin wato saboda lais ibn abi sulaim ibn abi lais wanda yana da rauni duk da yake an samu wani wata riwaya marfu'iya daga manzo Allah sallallahu alaihi ta hanyar ibn mas'udin a cikin mu'jamut tabarani wanda ya zo da wata magana kwatankwacin wannan lafazin yana cewa ne eh, eh, ibn mas'ud ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a samu shugaba wanda yake zalunci ya fi sauki akan a ce babu shugaba gaba ki daya wani lafazi kucin-kucin haka to wannan ya kawo yanzu kamar ya ɗan yi introduction ne sai cewa hadal kismu yajibu alal wulati albahasu hakanan ah, ya ce wannan bangare wajibi ne ga shugabanni su dinga tsananta bincike suna so su gano wato ah, masu irin aikata wannan abuwa wato dole ne shugabanni zama suna da 'yan sanda da masu kula da doka waɗanda za su yi policing za su yi enforcing dokoki dokokin da za su hana sata da zina da fashi da yankan kai da duk sauran ire-iren waɗannan abubuwa wanda in ana yin su al'umma ba su zauna lafiya ba za a shiga cikin kunci da bala'i za a ainihin takura wa mutane mutane za su kasa yin rayuwa to wajibi ne a gwamnati ta zama tana da enough structure tana da reliable structure na tara bayanai da ainihin wato Eh, sanin bayanai na sirri da kuma tsara hanyoyi ta yadda ba za a bar maɓarnata su hana al'umma yin rayuwa ba shi ne ce wajibi ne akan gwamnati tana bincika irin waɗannan abubuwa wa iqamatuhu eh, min ghairi da'awa ahadin bihi kuma ta dinga tsaye da waɗannan hukunce hukunce ba wai sai wani ya kawo ƙara ba sai ba sai wanda ya kawo kara ba dan yanzu ba haƙƙin wani bane kaga idan kaman bashi ne aka ce wa mutum ko aka mishi kazabi ko wani abu makamanci haka shine zai kawo kara sannan gwamnati ta sani sannan ta dauki mataki amma irin waɗannan gwamnati ba ta zauna eh, a ce ai kenan wai sai in wasu sun kawo kara ko sun buga waya sannan za a zo a yi wannan ba daidai bane ba daidai bane da ce idan gwamnati ba ta da masu sa ido akan hanyoyi waɗanda suke kula da manyan tituna highway highway uh, uh, uh, waɗanda za su hana 'yan fashi ba wata bata da structure na masu leƙen asiri waɗanda za su hana yin ɓarna a cikin garuruwan mutane da aka rasa haka to an shiga bala'i wani abu da ke so na ƙara anan shine can da aka ce dole sai an samu shugaba ko da azzalimi ne wannan bai nufin shikenan ka ce to ai dama barin ci gaba da zalunci ba daidai bane a matsayin ka na shugaba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata riwaya shine akwai mutane guda biyu waɗanda cetonsa baya su. sinfani min ummati la tabluguhum shafa'ati yana na a cikin littafin suna na ibn abi asin cewa mutane guda biyu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya su. manzo Allah ya faɗa ɗaya daga cikinsu ya ce shi ne sultanun Rashumun zalimun wa ghalin fiddini ya shahadu alaihim wa ya tabarra minhu ya ce daga cikinsu akwai sultanun Valimun, zalimun shugaba azzalimi wanda yake mai cin haram mai kare dukiyar mutane da kuma wanda yake ghalin fiddini wanda yake mai zakewa a cikin addini dan zafin kan addini kenan to al'almuhim anan shine ka je kana cewa raka shugabanci na zalunci ai ba komai ko kayi ma ba komai a'a akwai matsala wajibi ne akan shugaba ya samar da tsaro wa al'ummarsa in aka waye gari aka ce tsaro ya waye gari ba wai sai ka bar garinku ka kama hanya ba a cikin gidanka ma za a zo a yi maka zalunci a yi kisa a yi fyaɗe a yi sata a yi wane ne a yi kidnapping to wannan bala'i ya kai bala'i kuma duk wanda yake da hannu a cikin irin wannan barna a bayan ƙasa babu shakka ya tabbatar kamar da Allah ya faɗa a cikin ƙarshen aikin da muka karanta inna Allah sami'an Basira. kana sami'an basira lalle Allah yana ji kuma yana gani kuma Allah zai ɗau mataki ko nan kusa ko a nesa Allah ba zai kyale wannan zalunci ba da duk wanda yake da hannu a kai ko kuma wanda duk ya sakaci a bisa aikin da aka bashi jami'in tsaro ne shi ko shugaba ne na siyasa ko na gargajiya ko kuma waɗanda ake cewa wai wasu sarakunan gargajiya suke taimakawa waɗannan ɗan kisa ba dalili ɗin to wallahi kowa ya jira domin zubar da jinin musulmi mumini haka kawai bai ci bai sha ba ya fi ita ma babban bala'i a wurin Allah fiye da a ce a rusa Ka'aba Allah kuma ba zai kyale ba kuma jini yana daga cikin abu da ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ba zai yafe ma wani jinin wani ba ko mutu a kai a jihadi idan dai akwai jinin wani a ka sai an fitar da wani haƙƙi na jinin Allah shi kyauta haka wajibi ne zama shugabanni sun san wannan wa kazalika mu shahadatu fihi min ghairi da'awa ahadin bihi haka nan kuma za a nemi za a tsaye da shaida a kai ba tare da sai wani ya zo ya yi claim ba shi sa gwamnati take da abin da ake cewa prosecutor wato wanda yake idan ana shari'a wanda ke criminal eh, case ne ita gwamnati take shari'an da mutumin da ya yi wannan crime din da ya sata ko zina ko fyaɗe ko shan ko ko yayi wani abu makamancin wannan gwamnati ce take da take da take shari'ar da shi wa in kana al-fuqaha qad ikhtalafu fi qat'iyyati as-sariq duk da yake malaman fiqh sun yi sabani game da al'amarin da ya shafi yanke hannun barawo hal ya yaftakiru ila mutalabatil masuruki bi malihi shin kafin a kai ga yanke hannun barawo sai an samu wanda aka mai sata ya yi kilimin cewa wane ya saci dukiyata ko ko ba sai da zaran an ga mutum da kayan da ya tabbata shi barawo ne ko ba a ga wanda aka wa satan ba ko wanda aka yi wa satan bai zo ya yi kilimin ba shin za a kai ga hukunci ko ba za a kai ba ala ya fi mazhabi ahmad wa ghairi an yi maganganu guda biyu wasu ce sai akwai da'awa wasu ce ko babu a mazhabin Imam Ahmad da ma wasu mazhabi din walakinnahum muttafiquna ala annahu la yaftatiru ila mutalabati al-masruq bil amma sun hadu akan cewa ba a buƙatan sai an nemi sai wani ya nemi cewa ina so a yanke mishi haddi a gwamnati ta ta yanke mishi haddi ba sai wani ya nema ba bal ishtarata ba'dhum al-mutalaba bil mali li alla yakuna lisarqi fi shuba wasu suka sharanta cewa sai an samu wani ya yi kilimin wannan dukiyar saboda kai ya zama akwai shubuha wato ya zama ba sata ba ne. akwai abin da za a gani tare da mutum sai a ɗauka sata ne alal misali irin yadda muke da samun matsala a cikin al'ummar mu wani yanzu misali da an gan shi da mashin a guje sai kawai a ce barawo ne ko kuma ya zo cikin kuskure ya sa mu kulli a mashin ɗin da ba nashi ba roba roba ne duk gasanan iri daya wani ya zo kunnawa ya sa kulli a mashin ɗin da ba na shi ba kafin ka ce kanzil an yi ihu rawu kaga wannan kun shubuwa ba sata ya zo nufin yi ba kuskure ne yayi kafin yayi bayanin mai ake ciki sun kona shi saboda hauka irin ta mutanen mu jama'a sai kuma bayan an kona daga bai a gane kuma a ah, to ai ga wani mashin ga kuma eh, mukullin yayi da ya abin nan shi Allah ubangiji ya kyauta irin wannan rashin hankali yana faruwa ga al'umma shi zatin farko muka faɗi cewa cewa da aka yi wa hakamtum to da shugabanni kare yake waɗanda suke da wato matsayi na doka tanadin doka ya ba su wannan ikon suke da ikon yin hukunci da zattarwa wanda da ya je shiga wannan abun bai da iko ya san ya zubar da jini kuma Allah zai tambaye shi wa zar ya yajibu iqamatu ala sharifi wal wadi'i wannan bangaren na doka doka ta shafi haƙoƙin Allah haƙoƙi waɗanda za su zaunar da al'umma lafiya wajibi ne a tsayi da haddi akai akan kowa ala sharif mutum shi mai daraja ne shi a cikin al'umma wani babba ne wal da wanda ba kowan kowa ba wal da mai karfi wa ba'if da mai rauni Ƙarfin kuɗi karfin sarauta karfin faɗa aji karfin yawan dangi wanda yake da rauni ta kowane bangare na wadata ko talauci ko menene wala yahillu ta'tiluhu wala bi shafa'a la bi shafatin wala bi hadiyatin wala bi ghairihima baya halasta a wofantar da haddi irin wannan ta hanyar ceto wani ya bada ya nemi ceto wato ya nemi bili ko ta hanyar ainihin kyauta wato irin abin da ake bayarwa alheri da ake cewa a ba ma'aikatan kotu ko alkali ko 'yan sanda ko wane ne a lalata wannan kes din obi ma ko kuma da wani wato wani daga can sama a ta yana da interest akan kes a lalata kes din wala ta hillu shafa'atu fi bai halarta ma kai ka je ka nemi eh, a baka belin mutumin da ya irin waɗannan barna wanda ya kisan kai ko ya yi ainihin zina ko ya yi sata ko ya yi fashi ko ya kidnapping ko ya fyaɗe kar ka je kai ka ce a baka belin shi bai halarta gare ka ba mun abtalahu lidhalika wanda ya je ya shiga ya fita aka lalata kes irin wannan sawa'un kai lauya ne ko ɗan sanda ko wani babba ko wani siriki ko wani jami'in da ke da mukami a cikin gwamnati ka je ka shiga fita ko mai kuɗi kashe kuɗi saboda ɗanka ko sirikinka ko wanka ko ɗan garinku ko almajirinka ya yi wani babban laifi irin wannan ka je ka an so shi aka lalatar da wannan abin aka lalatar da haƙƙin al'umma mala ya ce wa huwa qadirun ala iqamati alhalin za a yi tsaye da haddin za ka tsaye da haddin amma ka ki tsaye da haddin ko da ka kane alƙali, fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to wannan Allah subhanahu wataala ya tsine mishi mala'iku sun tsine mishi sauran mutane ma duk sun tsine mishi albarka la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah ba zai karbi abin da kake yi ba abin da yake farilla ko kuma nafila da kake Allah ba zai karba ba wa huwa mimman ishtara bi ayatin lahi samanan qalila wanda dai haka da cikin wanda suke sai da ayoyin Allah da kankanin kuɗi malam ya maza yace warawa abu dawud fi sunanihi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sayyidina uh, abdullahi dan umar ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi kamar da ke cikin littafin sunan ta limamu abu dawud a sijistani uh, baya ga abu dawud al-imamu ahmad ma ya ruwaito shi da al sanani a cikin al haka al-imamu al a cikin as-sunan kubra haka al-imamu uh, al-imamu hakim wa min wa min wa dukkanin su da isnadi wanda yake al-Imam al-Mundhiri ya hassana shi da kuma al-Imam eh, Sheikhul Islam asani ibnu Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa mai suna A'lamul Muwaqqi'in ko I'lamul Muwaqqi'in eh, la ba'asa ga wata fa'ida kankanuwa da fatan ta amfane mu ni da ku insha Allah wannan malami al'imamu ibn ibnu qayyim al-jawziya na da littafi shahararre ana buga shi a cikin mujalladi shida shine a'lamul muwaqqi'in ne ko i'lamul muwaqqi'in a'lam da fataha ko i'lam da kasra to akwai tattaunawa da malamai suka yi sosai akan wannan akwai daga cikin malaman wannan zamani akwai malam bakar abdullahi abu zai da allah gafata mashi babban profesa wanda yake yana daga cikin malamai da suka ah, suke matsayin muhtassun ikhtisasiyun wato specialist ne shi akan littafan ibnu qayyim al-jawziya ya karanta su gaba daya ya musu tahqiqi ya jagoranci wani ah, mashru'i wani project na tahqiqi littafan sannan akwai kuma babban muhakkiki shine eh, eh, mashhur Hassan Ali Salman jazakallahu khairan wanda ya taƙi littafin aka buga shi a cikin shida da sai rasassa dukkanin sun tattauna akan wannan mas'ala musamman game da batun tabbatar da sunan littafin to a takaice abin da ke son ci shine shi littafi idan sunansa ah, kamar ɗa ne, a gunwa ake fara jin sunan ɗa a gun ubansa cewa na sa masa suna kaza to zaka idan ana so a tabbatar da sunan wani littafi abu na farko shine sai a bincika menene sunan da mai littafin isan ya masa to da aka bincika sai aka tarar tsakanin i'lamul muwaqqi'in da a'lamul muwaqqi'in shi kanshi ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah a wurare a littafinsa kamar cikin littafin igastul lahfan ya kira sunan littafin da suna ma'alimul muwaqqi'in haka cikin al-fawaid da cikin attibiyan fi aimanil qur'an wannan shine asalin sunan da ibn qayyim har ila yasa littafin shi wanda ake ce mishi attibiyan fi aqsamil qur'an wanda yake tafsirin rantsarantsi da ke cikin alqur'ani to shi ya yasa mene aimanil qur'an to a waɗannan wuraren guda uku duka ya kira shi da suna ma'alimul muwaqqin sai ka ce fi kitabil ma'alim mun yi magana a cikin littafin al ma'alim to wannan na farko kenan shi ga abin da yake yi sunan littafin sai kuma ɗalibinsa wanda ya tarjamarsa shine khalil binu aibak as-safadi al-imam safadi da ka sani a cikin littafin alwafi bil wafayat da kuma littafin a ayanul asri wa a awanin nasri ya kira shi da suna a alamul muwaqqa binan ma'alimul muwakka'i a waɗannan wuraren guda biyu wani daga cikin ɗaliban ibnu qayyim har ila yau babban ɗaliban shi na kusa da sosai shine ibnu rajab bin al-hanbali rahimahullah babban masu a littafin malamin nan shi kuma littafin shi mai suna zailu tabakatil hanabila eh, ya kira shi da suna a a'alamul muwakka'in da fataha a a'alamul muwakka'in a cikin littafin shi zailu eh, tabakatil hanabila to eh, shi to daga nan kuma duk waɗanda suka yi tarjaman abin nan ibnu qayyim al-jawziya sun dauko tarjaman ne daga wannan tarjama ta ibnu rajab daga cikin su akwai ibnu hajar a cikin ad-durrul kamina da dawudi a cikin waqatul mufassirina da suyuti a cikin baghatul wa'a fi akhbarin nuha akwai ibnu al-imad al-hanbali a cikin shadaratul zahab fi akhbari man zahab ya kira shi da suna alamul muwaqqi'in a wajen tarjama aisha kuma ya sake kiran shi da suna ila ma'alimul muwaqqi'in to haka waɗannan su ne sunayen littafin da aka sani to a wannan zamanin da muke rayuwa sai aka yi isarar wata ƙabiya shin wai me yake nufi ne da sunan littafin shin a alamul muwakkain kaga in muka lura da kyau safadi shi ya fa kiran sunan littafin da a alamul da fata wanda ɗayan biyu ko dai a ce Uh, sorry ba safadi ba uh, abin nan uh, ibn rajab ko dai a ce to ibn qayyim ya kira littafin da suna biyu ma'alim da a'lam shi da kanshi ya bashi suna ma'alim kuma ibn rajab ya ji daga wurin shi cewa ana iya kiran shi da a'lam ko kuma a ce ibn rajab ya yi tasarrufi ganin kamantake na tsakanin a'lam da ainihin ma'alim domin a'lam na nufin daga alam a alam kaga shine wato shakhs lahu asar kenan mutumin da yake da wani tasiri ko kuma wato kibaru ahli fatwa ko kibarun nas shi kuma ma'alim yana nufin dilalat daga ma'alam wato alamomi sai zama kenan wato akhbaru ahli fatwa to me ibn qayyim ke nufi da littafin nan ko dai a ce yana nufin wannan littafin ne zai kawo manya-manyan masu ba da fatawa ya kawo labarinsu to ya kawo kuma wannan duk da yake ba shi ne abu mafi yawa na littafin ba ko kuma a ce yana nufin manya-manyan ƙa'idojin da ya kamata masu fatawa su bi shi zai zama a alam kenan ko kuma a ce yana baiwa masu fatawa dokoki yana sanar da su dokokin da ya kamata su sani shine ilam an samu kuma wasu malamai da suka dinga littattafai masu suna eh, ilam din eh, da haka sai wasu suke ganin etin eh, tunda an samu wasu na faɗa to hala shi ma a irin nan ya bi sawu ah, ah, mashhur Hassan Ali Salman da shi da wancan malami Bakar Abu sun tattauna akan wannan mas'ala da yawa shi ko Ibn Qayyim na shi dai da ya faɗa ma'alim ne kamar yadda misali muke da ma'alimus sunan na khattabi da littafin shi ɗaya a alamul hadith wanda shi ne sharrin bukhari da aka fara bugawa to wannan yasa sai suka tattauna doguwar tattaunawa wanda ta kai ga su malaman nan kamar shi mashuri ya take akan cewa shi yana ganin ilamul ina ne tare da cewa dama kuma wannan shine ya shahara abin da aka yi ta bugawa sunan littafin kamar yadda bakar yake faɗa amma dai su malaman ga abin da suka faɗi haka in ana so a yi wa matsalar wato a ce mai ake nema abin da ake ce ma nas fi mahallin niza to asalin abin da shi malamin ya faɗa shi za a ɗauka kamar littafin sharhin bukhari ne na ibnu hajirin muqaddimarsa ya shahara ana buga shi da suna hadiyu sari amma kuma shi an ga rubutun hannun ibnu hajirin shi kuma huda sari ya faɗa huda sari da ainihin wato dalil mai fata da alif ya bisa ba hadiyu ba amma kaga ya shahara hadiyu ake bugawa wannan fa'ida asali na same ta ne daga malamina shine malam ah, alkasim umar ah, jibril hotoro wanda ake ma ah, abin na alkunya da abu shubail hafizahullah a wata tattaunawa da muka yi a wayar tarho a wani lokaci a baya sai daga baya kuma sai na je na sake duba ta a cikin wannan littattafai kamar misali littafin shi bakar na ibn qayyim al-jawziya hayatuhu wa atharuhu da kuma muqaddima da shi mashhur Ya yi ma littafin a alamul muwaqqa'in din ko ma'alimul muwaqqa'in da kuma waɗannan littattafai na tarjama dukkanin su alhamdulillah sai da na bi su dan ganin na sake duba me waɗannan abubuwa suke ciki Da haka in ma har mutum zai magana a kai, kar ka zo kai ka ce kaza kuskure ne ka yi batti kawai ka ce ai faɗan kaza kuskure ne wannan sai ka zo ya zama kuma kai ne kake cikin kuskure ka suranta matsalar kai describing ɗinta yaya take sannan sai kai hukunci akai ko kuma ka bar kowa ya hukunci domin ta gaskiya tana da wani haske kamar da zuwa cikin hadisi inna lil haqqi nuran akwai wani haske da zai bayyana idan aka ji gaskiya Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan dai kawai yar fa'ida ce kankanuwa Ah, ba shi ne asalin katamu to kuma cikin da malai yake cewa riga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ce kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hala shafa'atuhu duna haddin min hududillahi wanda shaidarsa ta shiga tsakanin wani haddi daga cikin haddojin Allah kamar da muka faɗi takrijin hadisin al-imamu ibn qayyim ya inganta shi a cikin ma'alimin muwaqqi'in da haka zahabi a cikin kaba'ir haka amr shakir a cikin ta'liqin sa ga musnad al-imam ahmad ibn hanbal akwai shahidi ga hadisin da ke wajen ibn abi shayba da kuma al-imamu abul qasim at-tabarani a cikin al-mujam al-awsat daga abu huraira mawqufi gare shi da Abu Ya'ala ya ruwaito da kissa daga Ali dan Abu Talib wanda kissa ce sananniya ibnu Abi shiba ya fita da ita kissa ita ce wata rana an kama ainihin wani barawo sai da Abbas sorry da Zubairu da Abba da Ibn Abbas da Ammar sai suka sake shi da suka sake shi sai Ikrima mai riwaya yake ce musu yake ce ma malamin shi Ibn Abbas bi isa ma sana'atu Allah wadaran wannan abu da kai a kama barawo ku bar shi ya tafi sai Ibn Abbas ya ce mishi la ummalaka kai kaniyanka kamar misali ce ka ci gidanku wani rashin kunya ne wannan ne ka ce min tabbal eh, eh, lima Ba ka da mutunci a shi irin wato dai ya mashi tsawa Ya ce in kai ne aka kama aka saki ba za ka ji daɗi ba to wannan kafin a kai ga sai ibn abbas yake ce mishi annabi ya hana ne idan an kai gaban sarki idan an kai gaban shugaba amma kafin kai gaban shugaba za ka iya fiyawa mu zo mu ji wannan insha Allah wannan duka shawahili ne akan wannan riwaya uh, ibn abbas uh, ibn umar yake cewa manzo Allah yace wanda duk cetan shi ya shiga tsakanin wannan wato wato tsakanin ya shiga tsakani da da wani haddin Allah to wannan ya maɗa kanshi a matsayin kishiyan faqad babda Allah fi amrihi ya da kanshi a kishiyan Allah wajen al'amarin Allah wato ya da kanshi a matsayin wani abin bauta kuma bayan Allah ya zama fir'auna kenan shi ma ومن خاصم في باطل wanda da ya shiga cikin wata rigima ya san cewa ba gaskiya ba ce. rigima ce ta karatu ko ta addini ko ta rigima akan wata wata shari'a akan wata gona ta gado ko fili ko dukiya ko wata irin husuma ce ka ka shiga fi batilin ba a kan gaskiya ba wa huwa alamu kana sane lami zalfi fi layi hatta yanzu wannan mutumin ba zai gushe ba cikin fushin Allah har sai ya fitar da ya cira ne shi daga wannan rigima wallahi jama'a ya kamata mu tsaya mu kula da wannan hadisi ku duba ku ga irin rigingimu da mutane suke sanya kansu a cikin barna rigingimu na magana na musu na jayayya rigingimu na aure ko gado ko saki ko azumin sittu shawwal ko wane ne mutum ya shiga rigima da bai san kanta ba rigingimu na tsakankanin makwabta ko 'yan wata kungiya ko abokan zama ko miji da mata duk wata rigima da baka san kanta ba har akwai mutanen da ake daukan su 'yan zuwa ko su si shaida si shaida aka wanda ba sani ba to manzo Allah ya ce ba za ka gushe ba cikin fushin Allah hatta sai ka cire hannunka daga wannan rikici to duk wanda sai yana cikin wani rikici ya shiga cikin wata husuma da barna ya maza ya cire hannun shi daga cikin ba haka ba yana nan cikin fushin Allah yace wa man qala fi muslimin ma laysa fihi wa bi safi radghatil khabali haka ake kan dashin radghatil khabali radgha ana cewa radgha ana cewa kuma radagha ko ai madalun tauri ko a masa fataha duk wanda ya je ya shiga cikin wato ya faɗi wani abu game da wani musulmi wanda ba haka ba wa man qala fi muslimin ma laysa fihi ka kalli wani babban malami a cikin musulmai ka ce wai bai taba zama ahlus suna ba ko khawariji ne ko dan bid'a ne kuma ba haka ba ne a wurin Allah ƙarya kake mishi to nan alkiyama za a tare ka a cikin wata kwata radra shine kamar a ce wani sokawe na alkhabal na lalataccen mugunya alkhabal shine alfasad kamar yadda can Allah yake cewa la ya'lakum khabala to shi ne abin da ya lalace matattara kwata ko soka awaye ko wani abu wanda ya lalace na mugunyar dattin jikin iwar mugunyar yan wuta kai da kaje ka ce wancan mazanaciya ce kuma ba haka bane ka ce wani barawo ne wani yayi babake ne wani ya ci amana wani ya ci dukiyar marayu wani yayi kaza wancan ta yi kaza shugaba ya ce kaza bai faɗa ba ka je ka faɗa a facebook ko ka faɗa a gidan rediyo ko sojojin baka ne kai ko ka je ka faɗa a majalisa ko ka je ka faɗa dai ko me ka faɗa game da wani musulmi wanda ba haka ba shi sa da haka yake da hadisi da annabi yake cewa falyakul khairan aw liyasmut ka duba ga inda da mutane suke kutsawa cikin mutuncin musulmai jama'a ba sa jin tsoron la ya khafu na darakan wa la ya ba sa jin tsoron komai ba sa jin tsoron la ya khafu na uku baha mutum yana tattarawa kan shi zunubi iri daban-daban bai sani ba kamar da annabi yake cewa mutum zai faɗi kalma ƙwaya ɗaya bai san za ta kai shi cikin huwata jahannam ya jama'a wallahi kowa ya kiyaye bai ba a hankali kowa ya fara jin tsoron shi abin da zai shige shi ka ji mutum yana cewa yana jin tausayin wani a ah, ji tausayin kanka tukunna kai kai ka tsallake siraɗi ne ka ji tausayin kanka kai tukunna ka samu kabira haka jama'a wannan ba karamin bala'i bane za a je a tsare mutum a cikin radghatil khabal al-imamu ibn al-asir yake cewa yace tinun wa wahlun kathir abin nan taɓo ne da damulallen taɓo mai yawa ɗiwa ce da taɓo mai yawa me yasa ake ce mashi na alkhabal li'annaha takhbalu akala sharibiha wanda zai shiga ciki idan ya shiga ya kwankwada a ce mutum yanzu ya faɗa masai ya sha kashin masai irin masai wancan na gargajiya ko sokawai irin wannan na yan gayu wanda yake cike da kashi da ruwa misali da abubuwa na datti idan mutum ya faɗa kuma ya sha dole hankalin shi ya gushe wa tufsidu halahu haka yi a cikin al-mufhim na sharhin sayin muslim na limamu abu abdullahi abul abbas al-qurtubi Ya ce za ta fada cikin nan za a saka mutum nan ne masaukinsa hatta ya kharuja min makala har sai an wanke shi sai an ainihin wato yi mishi wannan shine ruman ɗin shi sai an biya bashin duka iya abin da ya faɗa ɗin nan na cin mutunci da cin zarafin musulmai da ya rasulallah wa ma radagatul khabal aka ce ya manzan Allah menene kuma radagatul ya yace usaratu ahlin nari yace usara shine sadid mugunya diwa irin abin da ke fita daga ciwo ko gyambo ko maruru wanda ake matsewa da irin dattin jikinsu na kona wuta mai wari din nan wanda in aka mutu su ma waɗanda aka musu azaba za kai su aljanna za a tare yana wari warin da ma mutane za su za a kyamace su in sun ce in an ce a kawo su aljanna to irin shi din nan a ciki za a saka mutumin da yake yake abin nan cikin wannan asirid wasirid kuwa ma ya silu yasilu minhum min ad fasidi al-fasid wal shine abin da ke gudana daga jikin yan wuta na lalataccen jini wanda ya riɓe ya lalace ya kone jahannama ta ƙona shi da kuma iwa da mugunya na gyambo na dukan da mala'ikun gidan wuta suke musu to wannan shi za a tara shi da kaga ana tara eh, kashi a cikin masai ko ake tara shi a cikin awe na yan gayu ko ake tara kwata ko wani kwazazzabo da ka sani a cikin anguwar talakawa da yake cike da kwata to haka za a ce kowa wannan na duniya a dauke ka tsoma ka ciki a ce ce an gama wata shari'a ya kake ji kai wani laifi a ce to a saka a cikin wannan kwatan ka zauna a ciki kwana da kwanaki sai an gama wata shari'a tukunna in ka fita lafiya sannan a cire ka daga ciki ya kake tsammani ya kake tsammani da wannan ya kamata mutane su dawo cikin hayyacin su Allah ubangiji shi kyauta shi ne malai ya ce fadakar nabi su alaihi salamun hukama wa shuhada wal husama wa haula'i arkanul hukumi kaga nabi su alaihi salama sai ambaci alƙalai masu yanke hukuncin wa shuhada da masu ba da shaida wal khusama da masu yin da masu da masu eh, abin nan waɗanda suke da husuma wato abokan yin shari'a kaga eh, shi kan shi alƙalin ko gwamnan ko sarkin in ya hana a yanke hukunci ceton shi ya hana yanke hukunci ya shiga cikin bala'i sannan wanda ya je shiga cikin husumar da ya san ba ta shi bane ka je kai takaddun ƙarya ka ce fili naka ne alhalin ba naka bane ka je takaddun ƙarya ka ce eh, gida naka ne alhalin ba naka bane ka je kai rigima akan wata gona ko wasu kayayyaki ko wani abu daga cikin wanda ake rigima a kansu ka ce naka ne shine kusuma ko ko kuma ka je ka kulla mutane wani sharrin da ba haka yake ba to haka kuma wanda za a kira shi ma ya zo ya bada shaida malai ya ce wa haula'i arkanul hukumi waɗannan su ne rukunnan hukunci wato waɗanda suke da su ake yin rigima da mai yanke hukuncin da wanda ya kawo karan da wanda zai da shaida wanda sanadiyar shaida shi za a yanke hukuncin to za mu saurara a nan lokaci ya ƙuri mana sai Allah ya kai mu darasi na gaba inda za mu tashi a inda mala yake cewa fi sahihaini ana aisha an aisha radiyallahu anha anna quraishan ahammahum sha'nul mahzumiyya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته